الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة وأتم القدوم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة سلام السلام عليكم باشكما الله تكلمي تنسى تنسى دامر a gabatar da tambayin ga malam da kuma ya amsa nan tambayin gargadin abin da ya sauka eh, idan ana tare da mai satin da ya gabata mun ma amsa wata tambaya kuma lokacin mun halin naka sai muka alƙawarin insha Allah za mu ci gaba da ya ta zanu kafa mu ta yannan tambaya ga malam to kamar wannan tambaya muna kan gabatar da tambaya da ta fito daga Muhammad Neman Horo yanda yake ah, yana son shi malamin muka bayani kowa halatta a musulunci idan lalura kashi a daji sai kuma da fili ta samu mutum ya ajiye rediyo kusa gare shi yana sauraron labarai to wannan tambaya da yayi mun sani a musulunci akwai abin da ake cewa mutum ya yi rawa laifi akwai kuma abin da an kaso mutum kashi ko kuma akwai abin da an kaso mutum shi to abinda duk an ka ce mutum shi yi tun da yake ba ya aka filiya na faruhi abinda an ka ce ko mutum kashi yi ba karanci to in ya aikata shi ya makaruhi ne domin a musulunci a saboda an ka tanadi biyan bukata abinda an kai magana a cikin maganar biyan bukata to da mutum ya ji zai biya bukatar sa a daji ko guda. abinda an ka ce wato ya tasirin ila mahallihi ya idadin yaminihi ya wakilu وتقديم قبوله وتفريج فهميه لاسترخائه وتجرية رأته وعدم التفاته مثل ورد بعده وقبله فإن فاته فيه وإن لم يعد وإن لم يعد wata kotun illa lil muhimmi sunan kullum ya wato an to an so yin su kira ga mai biyan bukata idan ya na wurin bauli ko bayan gari wasu kira zuwa ga idan ya bada su kira zuwa ga mahallin biyan bukata halin da yake sun kura zuwa ga tsibirin don biyan bukatarsa sannan an sai sanadi abin sauke wannan abin nan da ya na gasar da ya yi sannan an sai kuma shi yi su wurin karkewa to don da haka nan an so wajen yi da ya gabatar da gabansa sannan kuma an so ya wayi ma'ana ya buɗe ya fara zai sunansa ya kirka ihu da kuma sakin matsugunansa kaɗan kaɗan yana yankewa sannan wata ba ya tura'ati sannan kuma an sai yin da kansa so domin jin sunyar Allah ya fi ma'ana ya nutar da kansa halin da yake biyan bukata don jin sunyar Allah da mala'ikun Allah. ya ga mintu za su kuma an so rashin wayarsa don kada ya ga abin da ke tsoratar da shi ko fitowar ta ta sami najasa haka nan kuma an ka ce ya yi kirin wara da ba'a da hu an so shi kuma wani zikiri da tuzo bayan biyan bukatarsa wa kabla hu da kuma gabanin zikirin na kuma an so shi zikiri ka in fata in zikirin ya kunce da yi kamin izin na yadda tafi ya yi na inda yake da wannan yayin da gurin a bukata illa ne da amma inda yin tsoro ba to yake kutun illa na muhimmi yana ta kuji da an ka so shi shiru so ga abin da an muhimmi kamar a ganin makawo zai fada rani ko kuma yana abu kudi da ta alaka da sauransu wannan suna iya magana kayan kazi a ba to yana in haka ne to kaga a sai kenan tunda sai an gidi shi to kawai zai da wani abu wanda ka sun surutu da ka hankali ne kuma cikin haka ne yana yiwa wani su biyo sanan alhali an ce shi sutura daga mutane wani ya je nan ya gan shi kaga wannan babu daɗi saboda haka in an kuma shari'a sai a huta Allah ba su da mu da sawaba eh, sai ah, tambayar da muke alƙalin amsa ta insha Allah shi ne wanda ya yi ce shugaban umarni ya zo a cikin alkur'ani mai girma wasu malamai na cewa duk ɗaya ne shin malam yaya wannan abin yake a umarni kasa kashe da shi akwai na wajen wajensu sannan akwai na musahabbanci sannan akwai na abin nan madabci sannan akwai umarni wanda yake kuma na izini sannan akwai umarni na shiryayya sannan akwai umarni na labartayya sannan akwai umarni na tsoratayya sannan akwai umarni na tafiya daidaita ko kayi yanzu yanzu ka bari ɗan sannan akwai umarni na walakantawa sannan akwai umarni na ikilikin na jirgin sannan akwai na kasancewa sannan akwai umarni na kafarwa sannan akwai na guri sannan akwai yadda ke umarni amma addu'a sannan akwai na iya fitari walakantar mutum walakantawa daga da haka dukkanin su kuma ya tsiro cikin qur'ani ya tsiro da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan mun karanta littafin shi abdullahi gondo a cikin abin da usulul fiqh da an fi usul wa kana al-zuri alaiha shayi na goma sha bakwai za mu ga inda yake magana akan akan amru yake al'amuru gobal rahudul wujubi hakikatu wakila fil mandubi kallahu ma wujubi fil ihadi raja'at ma wan nabiyyu kuma bi تكبيرة الإيران فلها أشهد كأضع وكجري من وجوب أحد وجاء للغي وللإنساب تعديل تعديل أو تعديل للمعادي جعل للأم للإيجاد تعديد أو تعديد من الآدي تقوية حالة إجرام تكون أي من نظامي وللتمني والدعاء تعديد كلها على مجال جاري لكن دار الحضر عند الأكثر فانتصري والدار يجي يحكي يسوى أمر الأمر في أمر أنا في يدي yace asal kaza ko ne bibi kamar inda Allah yake cewa kini salata kaga wannan ilimi na na wajabci sannan kuma inda ubangiji yake cewa wato a ya'tuna Allah ma amarakum kaga ba za ma Allah ulimin da Allah ya ba da duk wanda an ka umurta wanda ya aikata umarni da an kai ya zan da ibi wanda da yi su ba ya zan afi da haka in an wajen nuna ibi to shi na nafsin qur'ani ke cewa man ya fi Allah wa rasulahu fa inna lahu naran jahannama nar jahannama khalidun fiha abada ila kalim wannan kenan sannan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashuka ala ummati la amatu liswaj ta da kuwa a ta ci nan dubi na wato a so kenan da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance min madadina da dai يقوم النور في أساسه muka kwanukan zafi an ka saba a cikin abin nan kai shi da bisa wani waji'a sun wajibi na ko ku ba wajibi na ba sun wajiba ta ko ku na dubiya ta to a nan abin da ake magana don wato shi amurin yana zakkuwa bisa ga huska ta zarci inda Allah ya ci inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato in za ku a aure to ku shidar da gawai abdul mulku ma'abuta adalci jin cikin ku zance Annabi sallallahu alaihi wasallam ga arabi idza qumta ila salati fakabbir wannan yana gwada wajabci sannan su kuma magana da Allah madawacin sarki yake yi a cikin alkulani a canzan ma'ajjata yake cewa yadda halaltun tasbabi idan kun ta walwale daga harma da kuke ci ke rauta wannan umarni na mata kayan da kayi rubutun Allah ka zaɓi معناه امر فيها امر الامر من الدين انا ما اذن كتبت غيرتها في ظل اقول امر اشهادي لا ارشاد واشهد اذا تبايعتم يشير الانسان لكافرنتي هنا ديوان كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا ارشاد haka nan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ga yawo kullum ma ya duka shi ko amurka adidin ba wato yana a kai banki tsakanin irshadi ne shi haƙƙin lulgaurina sannan kuma akwai amurka adidin in ina lima shi ko amurka adidin ne ko aka tabbata shi sannan akwai amu na tafiya ne a yi latifi da ya hankuli ko kuma kafa hankuli sai akwai amu amurin ilhana zak innaka wato ka kaga wannan amurin na ilhana ya ce wannan mutaki ne sannan akwai amu ga ikirani idu kun yi hadisa lalata kan magana shiga aljanna sannan akwai amur wanda ya shahi na takayyuni kuru tsira da san ku zamo birai domin ya hankali da su kasance birai wannan amurin ke na umarni ne amma takayyuni ne sannan akwai na ta'ajibi kasarwa ta tuhu suratin ta wajen magana wanda ba su suka kasa suka ce suna so su takara da alkur'ani aka ce su yi da alkur'ani suna kasa an ka ce da wata suwa suna kasa abinda a suwa abinda an da farko da karshe abinda a aya da a tuni da surati yana yin su cikin sura suka kasa waɗanda akwai amur ibn samadi kamar da zai da maganar jahili ne ya ce ala ayyuhal lawla tawil al-anjami sannan kuma akwai na addu'a wa mutir lana na amma na du'a'i sannan akwai in du'a'i faqad ma an qali da waɗanda abubuwa dai wato na amma kuma ga su daban daban kada da haka mai magana cewa ilmi duk zai gudana to shi ne shi ba guda ba ne akwai amru min izi ilmina na izi ba da alhajiri bayan da an yi har an hana kuma an kai izini da baya إلا الأخبر أمامه مليون ما لمي فأنت شون وتتابع سندا أعلى سوس أعلى سوسك لذا لا يحكي في إيها تعالى صلى في سياد سكين أفا ونمو لي لقبيني أنا لك سكين في الجماعة كتاب سندا أعلى سوى روضة لك سكين كارمة بحاجة ونفرق يعني كتير مثل أسماعي bayan zancen ubangiji da yake gairar wani sai da kan horo dan bayan an ce kafku abin da an kara su ziyara an kace mahaifi kun an ziyara ta kuburi ko ke hajjini ha don suna tunatar da shi lahira yanga umarni dai ya karkashi da ba kashi guda ba da haka a cikin wannan littafin su abdullahi shekuna abdullahi ya rubuta a cikin wannan littafin lissafi shafi goma sha bakwai da eh sai kana ga tambo Muhammad Neman ni a tambar su ta biyu yace ya ce malam ina yin sallah mai raka'a hudu sai na aikata su gaba daya ga kowace raka'a cikin mantiya ban tuna ba eh, sai ga raka'a ta hudu ke yaya zan gyara sallata to a wanda ya tuna bayan ya ƙara raka hudu dukan hudu ya zauna na tuwa ko tuna ko wata sujada ko wata a ya zama sujada ɗaya to har yau da kuma na gida da mutum ya gare su dukkan shekara abdullahi bayan musulmi استوجب الذي أربع وسجدات نتيجة ما أربع ركعات الأولى ثلاث ثم رابعة تأتي أولى وتصف نافعة كما إذا جاءت تكون الثانية أولى كذلك بكل ثانية للفرد والإمام والمهتم من بعده يأتي ما يتيه ينظر من فوق رسل رسل ولن يجد محلها متى ذكر ألام وإن يكون دي لبسة الأثيرة وإن يكون دي لبسة الأثيرة ويأتي هذا لكافر كثيرا منادى الزهير يكن يسجد نزوة الإمام أهل درجه Sunan bayan an ƙare magana a kan abin da ya shahi da muna cikin gabali na cikin zuwa da tazarukin rukuni illa ne tambaya ta sun faɗo cikin dawo na sallu shawu na talatin da ɗai din da yake magana Allah an zo wa ne kuma ne in yahu a inda na manzu wa gare jahu ne ma talawa min hujjojin zaniya da hakki ne ne tabi don alaniya يقول ما وين لجميع الأولى ثم وجود ساوة الله يتوبة الأربع أربع سجدات مطروقة منها أربع ركعات الأول ثلاثة مرات تسير أولى وتسير نافئة كما إذا زاد تسير ثانية إلى جبل الهدي كل ثانية الغزو والإمام والمهتم من بعده يأتي ما يتم ويجوز له شيطان في ولم يرد محلها مطابق العلم علم abinda an karara da shi yake la yanzuru nukudu min ila ai inda na mansuya su jira ta wato la yanzuru nukudu nukudu min ila na raka a ta farko bima lafi da abin da ke biyar da ne su gudu da fajar su sami ya raka a ta yi ai inda na gumu shehu abdullahi ya ce inda na gumu ma shirin malikiya amma talatin da shafiya ya zo da raka a farko ya rufu amma da ya zo sai mace bai shiga da ba ne su ba sai mulkin tsaye yace kuma ya karatu da ya kare mun ko shi shi yamma shi da yamma sai ya ga bidira barka da ta an farko ya mata da rasuli la ta su gabe raka a ta bi yi mata su gabe da ta rasuli to ga malikiya ba a dukkan ku ko wani ka ga da raka a gama da rasuli wata ta an barka guda da matsar malikiya ba a haka nan ainihin da na go masuya wadda an kana sai su gida su da su to na tsala musu jirga saniya ka fi kamar yanzu da raka a wani an ka dafa dabbu an ka zo da raka a ta biyu an ka an ka zai biyu an ka da rufu ba ya haka nan musu da kankan ittifaqi alama kun bayyana amma su shafi ana ya haka duk wani abu ya kasu gwada muna to ni man yake yake yajidi ya yake gida na wuya yana mai niyya da jabrin guda duk wani tawarko sai dai shi sujada da zai yadda wata tawarka na an kada sun yi sujada sai sun yi sujada sujada raukariya kabin da kabin ya halaka tsarkauri mun kada da wannan magana mun kara mun kara miki mun suka zo miki mun kara ma da tambayar ta to arba'u sajadati وبطلت صلى تابعت وبطلت طول الصلاة ركعوا في guda uku na farko sun ɓaci bi arba'i sujudatul sujudu guda hudu da an karɓa da wani sujudu guda hudu masalukatan abin dari na arba'i raka'a da garka'i guda hudu ya yi sujuda yi raka'a ya yi sujuda guda guda ya guda guda

tasiru za ta koma ula ta farko wadda tusku ita inganta kuma na ce a yi ta da amfani saboda haka yalantan guda uku na warko sun ba amma wadda ta a ta hudu ita ta inganta kuma ita da amfani waɗancan duk an kwalala an kashe yadda an kai magana daga waɗanda ko inda da hudu in ji zuwa na abdullahi yake kama idan fata tasiru sani ya ula kamar in a mahallin ya ta dari ya kai da raka ta farko an bar mata soja har an gado an kai rufi in tabi an gado an ka tabi kuma an ka tula ke tawar da manta kurci yadda ta yi ba kuma ta farko. Ije kama idan fata tasiru sani ya ula ko bi kina ta farko kuma ta a gaji da kai kazan hukuma ka hukunci domin mutum da na ga dukkan da biyu in ta yi uku sai ka tura dubu ɗin gama da guda guda guda wadda ta ƙarshen kana gaita ta tuna buɗe da zuba wadda ita annan sai kuma kai gusu da ta kasa barka guda hukuncin gama da fasu wanda a cikin haka kai wal imam liman haka kike wal mu'tamu mutanni haka kike mun da dai bayanai ya ce zai ma kuma ga abin da ke tuga saboda haka da kai mai tambaya ta yi tambaya ka Allah da ka damu da tsawa ba to sai ah, tambayar shi ta karshe yace ya hukuncin mutumin da ke da mata ba ya karantar da ita kuma bai kawo wani ya karantar da ita ba kuma bai za su ikon fita yi ba ko ya halatta ka fita wajen ah, ka je makaranta wannan mu ta karanta ya cikin wani littafi na shek Usman ta gama da Allah da rahmatu wato cewa tilas na mutum shi karantar da matarsa shi yasa wanda zai karantar da ita ko kuma ya bar ta sai fito ta yi karatu in bai yi haka ba to ranar alkiyama Allah zai kama shi domin a musulunci kowanne mutum Allah ya aza mai yayi bauta kuma sannan tana tare da ilimi ba ba tare da rashin ilimi ba a bauta ma Allah da jahilci da haka wajibi ta ne ya karantar da matarsa ko kuma in bai karantar da ita to ya barta ta sai ta nemi karatu ta nemi karanta da ake karantarwa mata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har sukan ci maza su rinjaye mu gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shi ne ne wanda Allah ya aiko ga maza da mata suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka san ya mu yini daga kanka ka yanka mana rana wadda za ka ba mu zo karatu wannan magana da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yanka musu yini wanda ya musu wa'azi har bilal ya tsira amsin sadaka da su mata har akwai matar su ɗauki ɗan kulle taska cikin sadaka yadda suka basuwa sannan nassin alƙur'ani kuma allah na cewa ko an busa ku wa ahaliku mara ku kare kanun ku duk yallanku daga wuta للزوجات من جملة الأهل ما تاع ثلاثة من السبعة من جملة أهل ما مثل كما إن مكباو أتجم خالي أدعو سنباتي ما كرم تدباتا كما أتجم القرآن جاء نفس القرآن ألا يوم من مغنى كما أتجم إستغنى على موسنى أتجم وكذر خليل كتن ثاني jirgi na nuna mai takwas na ɗari biyu da ishirin da biyar yana cewa wayan bari an yi firda waktan ayyau ayyauman min nisa'i kalmufi wal mudarrisi wato ya kamata ga alƙali ya kaɗaita yini ko kuma wasu kwanuka yin misali domin matsalolin mata idan za a hukunci wannan hali domin samu sauƙin mujahama da maza kamar yadda ake cin malamin fatawa su kada ta mata na su yi shi ma haka da mudarris malamin da za a zo rubutu a zo na inda suke karanta shi ma ya faɗi cewa mata na su yi ne ba su haɗuwa da maza wannan cikin manzazar shayi na ɗari biyu da ishirin da biyar aka tabbatar da wannan magana don haka yana da kyau ka shiga cikin tsarin karantar wa addini ka karanta da matarka da kanka yi karatu su kuma ka karanta da ita Allah ba su da mulki ba to sai ta da fito daga sahabi dukkan kuma da ke yi haske rabi yace takarda zuwa ga tunin fatawa ala za ka kamalan tambaya ta ta farko ita ce menene hukuncin mutumin da bai yarda da bin kowa ba wajen sallah kuma in ya bi wani zai dawo daga baya ya sake sallah wai ya ce yadda dawa ya yi a hakika a musulunci akwai abubuwan da musulunci ya tsara waɗanda neman ka kammalawa ya zai shi ne neman abin sallah akwai kuma waɗanda in liman bai kammala su ba bai cikin ne mun da ake biya sallah to in ba ka da waɗannan ka to kana waɗannan kana wannan hali to domin ba ka yi da kowa ka bi kowa sallah ba to kai ka bar shafi cikin al'umma annabi domin duk wanda muke kasance yana da wanda ya yarda shi in ba ka da wanda kai yarda da shi to kenan kanu da sai ba a lissafi ba sannan kuma akwai wasu sifa ta munafici maka yarda da mutum ba ka bin sallah amma ka zo ka bin shi ka bin daga baya ka zo ka sake ya na tambaya ka ce yadda za a kai in tana da dalilin rashin bin su ka kawo nuna rashin bin in ba ka da dalilin shi kan hujja na da aka wannan ga wanda an musulmi ne ba shi da irin wannan dabi'a Allah ba ku da mulkuwa ba to da wannan tambaya kuma insha Allah lokacin ya riske mu sai kuma wani sati insha Allah daidai wannan lokacin da za mu sake gabatar da tambayoyin da masu mu suka aiko da haka nake ce da malam Allah ya saka da alheri sai kuma wani sati insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah